Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da kuma mita sittin da kuma kan kilo dubu ɗaya da biyar talatin a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita ɗari da biyu da kuma ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da mura arewa da lol da kuma niyya dukansu a zango fm ana ma iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya a madadin sauran abokan aiki musamman baba ya kuma keri da muke tare a nan ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirye-shiryen namu a yau Alhamis 22 ga watan Disamba shekara ta 2016 ga baban da kanun labarai. Shugaban Gambia Yaya jami'a ya ce Allah kaɗai ne zai hana shi samun nasara a kokari da yake na canza sakamakon zaɓe. a can kasar congo kuma wani kusan jam'iyyar adawa ya ce jam'iyyarsu tana sa ran za a kammala tattaunawa da gwamnati a gobe juma idan allah kai mu haka kuma a jamus wato hukumomi da wasu kasashen turai sun kara kaimi wurin farautan wadda ake zargi da shirya mummunan hari da aka kai da mota kanun labaran kenan Uh, uh, Third, ce, eh, ni ma na ji cewa an kama sheko kamar yadda kuma kuka ji, kuma na karanta a wasu jaridu, amma zahirin gaskiya shine ba mu da wannan labarin. Kwamandan runduna ta bakwai ta sojin Najeriya, Manjo Janar Luke Irabo, runduna ta ce wasu mutane wato ta ceto wasu mutane masu yawa wato cikin mako da ya gabata a dajin Sambisa. gwamnatin shugaba buhari ta kare umarni ga wato nijera na najeriya bincike wasu manyan jami'anta a nijar kuma ma'aikatar sadarwa ta gudanar da wani taro a agadas ga jami'an tsaro yan jarida da kungiyoyin fararen hula grace alheri abdu tana tafi da shirin domin iyali ga labaran duniya assalamu alaikum jama'a shugaban kasar gambia ya yi jami wanda ya daɗe akan karagar mulki ya ce allah kaɗai ne wanda zai hana shi samun nasara a kokarin da yake yi na ganin ya canza sakamakon zaben shugaban kasa da kasar ta yi a cikin wannan wata madugun 'yan adawa adamu adam baro ya doke shugaba jami ne a zaben na ranar 1 ga watan disamba da farko shugaba jami ya amince da sakamakon zaben amma yanzu ya fara jayayya cewar akwai wasu kurakurai a zaben don haka yake so kotu koli ta sauke wannan sakamakon ya ce babu wani mahaluki a wannan duniya da zai musguna masa shugaba jami'a ya yi furicin ne a wani jawabi da ya gabatar ta gidan talabijin kasar ya ce yana son ya ga an tabbatar da adalci ya ce shi mutum ne mai son zaman lafiya amma ba matsoraci ba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka ta au da ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ecowas dukkaninsu sun bukaci shugaba jami'a ya amince da shan kayi kuma ya mika mulki ga baro shugaban ya ceceki sauran shugabannin afirka ta yamma da suke kira da ya sauka daga mulki ya ce ba su da hurumin gaya masa abin da zai yi kotun kolin kasar ta wato ta ajiye ranar goma ga watan janairu rada da za ta saurari kara da ya jami ya kai mata kuma za ta yi haka ne kwanaki tara kafin lokacin da ya kamata ya miƙa mulki a can ƙasar congo kuma wani kusa jam'iyyar adawar ƙasar ta resemblement ya ce jam'iyyar tasu tana sa ran za a kammala tattaunawa da gwamnatin ƙasar gobe juma'a idan allah ya kai mu don fara aikin miƙa mulki yadda ya kamata kafin zaben ƙasar da za a yi a sabuwar shekara Freddy Mbuyamu Matungulu ma madugun 'yan adawa a jam'iyyar Congo biso wato Congo mu a cikin harshen ƙasar ya ce yana kyautar zaton tattaunawar da ake zai zo ƙarshe nan ba da daɗewa ba. Ya kara da cewa ci gaba da riƙe mulki da Joseph Kabila ke yi bayan wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe ya ƙare ranar 19 ga wannan wata ya saba a tsalin mulkin ƙasar. jami'an gwamnati da hukumar zaɓe sun ce ƙasar tana buƙatar fiye da shekara guda ta iya shirya zaɓe mai inganci suka wato suka ce akwai kalubaloli da dama da ya kamata a magance su hukumomi a jamus da yawancin kasashen turai sun kara kaimin farautar wanda ake zargi da shirya kai mummunan harin nan da motar a kura a wata kasuwan saye-sayen kayan kirismeti a birnin berlin wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu a ranar litinin da ta gabata mutane goma sha biyu ne suka mutu wasu kuma da dama suka jikata a lokacin da wani direba ya shiga da motarsa cikin taron jama'a a kasuwar na sayan kayan bukin kirsimeti wata takardar sammaci daga hukumomin jamus ta ayyana wani dan shekaru 24 a matsayin wanda ake tuhuma da wannan hari mai suna anis amri ɗan garin gaza a ƙasar tunisia rahotannin kafofin yada labarai sun ce da yammacin jiya laraba 'yan sanda na sun kai samami a cikin wasu gine-gine guda biyu a gundumar wato kreuzberg da ke birnin berlin suna farautan amri amma ba same shi ba a can kasar ta tunisia kuma mahaifin amri ya ce ɗansa ya bar gida zuwa nahiyar turai wato shekaru bakwai da suka shige kuma an tsare shi daga italy sannan ya zarce zuwa ƙasar jamus a halin da ake ciki shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya faɗa a jiya laraba cewa hare-haren ta'addanci da ake kaiwa a turai cikin wannan mako ya tabbatar da maganarsa cewar idan ya kama aiki a wata mai zuwa zai sa a tantance duk wani musulmi da ke niyyar shigowa amurka trump ya ce kowa ya san niyyarsa kuma maganarsa na kara tabbata 100% bisa ɗari a kulli yaumi da yake ganawa da 'yan jarida a takaice a florida inda yake ci gaba da yi wa jami'an gwamnatinsa tambayoyi trump ya ce wannan abin da ya faru wani abin kunya ne to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Hukumomi a ƙasar Mexico sun gano ƙasa da rabin waɗanda fashewa a wata kasuwa ta ritsa da su wadda ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 31 wasu da dama kuma suka jikkata a kasuwar da ke kusa da birnin Mexico. kasuwar ta san Pablito a cikin garin Tultepec mai tazarar kilomitoci arewa da babban birnin ƙasar tana dankare da masu sayan kayan wasan wuta domin bikin Kirsimeti da shiga sabuwar shekara lokacin da fashewar ta auku. rumfuna da dama sun lalace a cikin kasuwar yayin da mutane suke ta gudun ceton rai sa'annan sama wato ya turnike da hayaki wannan barna ta yi tsanani a cewar lauyan gwamnati alejandro gomez inda yake faɗa a jiya laraba cewa gawar mutane goma sha uku kaɗai aka iya ganowa masana bincike na amfani da tsarin gwajin kwayar halitta don gano gawarwakin da suka ƙone 'yan gudun hijiran sudan ta kudu da suka arce wato a yakin shekaru uku na kasar suna cewa 'yan bindiga suna tafka ta'asa da kisa na babu gaira babu dalili kuma suna musguna wa fararen hula 'yan gudun hijiran suka ce akwai yawa yawan kisa ba tare da shari'a ba inda suka fito kusan 'yan gudun hijira da suka isa a sansanin bidibidi a lardin yumbe na kasar uganda tsakanin 'yan makonnin nan sun fito ne daga jihar equatoria yawancinsu ne sun fito ne daga garuruwa kamar lanya ye morobo da kuma kajukeji wani dan gudun hijiran sudan ta kudu mai suna chaplin malish ya ce ya arce ne daga ƙauyen lanya wanda a farkon wannan wata a lokacin da sojojin gwamnati da mayakan 'yan tawaye suka fara harbe-harben fada mai kan wada wabi wanda suka yi shi a ƙauyen. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc madalla za ku ji abin da gwamnatin shugaba buhari ke cewa kan binciken wasu manyan jami'anta da farko runduna ta bakwai ta sojojin kasar da ke maiduguri ta ce ta ceto kusan mutane dubu biyu daga dajin sambisa cikin mako ɗaya da wuce cikin waɗanda aka ceton har da mata da yara da dattijai sai dai ba a samu 'yan matan cibok ba hakanan sun gano shanu masu yawa kwamandan rundunar manje janar lucky irabo wadda ya bayyana haka ga manema labarai ya ce sun kuma kama 'yan boko haram sama da 500 ga haruna dauda da ci gaban rahoton mun kuma tambayi kwamandan game da batun da ke ta yawo a cikin gari an kame shugaban 'ya'yan kungiyar boko haram da ake kira abubakar shekau wanda ya amsa da cewa They said there are some hunters perhaps uh, uh, there's nothing like that. Ya ce, eh ni ma na ji cewa an kama sheko kamar yadda kuma kuka ji, kuma na karanta a wasu jaridu, amma zahirin gaskiya shine ba mu da wannan labarin, duk da cewa an ce mafarauta ne ko kuma maharba ne suka kama shi, amma wannan batu ba gaskiya ba ne, amma muna fatan cewa hakan na iya faruwa. For the Chibok girls, um, of all, like the past one week now, the 1,880 uh, that we rescued, hoping that the chief of gas will be there. So, uh, by Wednesday, we're very hopeful. The operation is not over yet. ce cikin mutane 1,880 da muka samu kubutarwa muna tunanin cewa za mu gano 'yan matan cibok a ciki, amma hakan bai faru ba. Sai dai muna fatar cewa za a samu waɗannan 'yan mata da ma sauran mutanen da waɗannan mahara suka yi garkuwa da su, tunda har yanzu muna ci gaba da gudanar da wannan aiki a dajin Zambisan. 37 foreigners, we are still profiling them to know whether they are members of Boko Haram or not. Komanda Erabucha ko kuma wasu wasu mutane 37 da aka samu kubutowa da su da suka kasance 'yan kasashen waje kuma yanzu haka suna gudanar da bincike a kai don su tabbatar cewa ko 'ya'yan kungiyar boko haram ne ko kuma akasin hakan idan kuma an gama tantance su za a mika su ga kasashen su quite a lot is happening and i think that uh, before uh, the next 48 uh, hours Ya ce ina tabbatar muku cewa abubuwa da dama na faruwa yanzu hakan kuma nan da awanni 48 za ku ji labaru masu daɗin ji. Kwamandan liyar Rabo ya kuma ƙara da cewa In ka nan nasu ta da kufa kuma wajen shimfiɗa hanya a dajin Sambisan zai dinga baiwa jami'an nasu dama kutsawa cikin dajin Sambisan don ci gaba da farauto waɗannan mahara da yanzu haka kalilan ne suka saura a wannan dajin. Over of our soldiers Ya ce yanzu haka fiye da jami'an sojoji dubu hudu ne aka yi masu ƙarin girma kafin a yi ma waɗannan manyan jami'an sojojin su bakwai karin girma a makon da ya gabata wadda ce kuma har yanzu suna sa ran yi wa wasu sojojin ƙarin girma nan ba da jimawa ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. to a gaida haruna Kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ya kare umarnin da shugaban na Najeriya ya baiwa ministan shari'a kuma a toni jiran na kasar Abubakar Malami ya binciki wasu manyan jami'an gwamnatin da ake yi wa zargin cin hanci da rashawa. Malam Garba yana mai da martani ne ga wasu 'yan kasar da ke zargin cewa baya bisa doka na da Abubakar Malami ya gudanar da wannan bincike kuma da wuya ya kasa nuna son zuciya. To na farko dai ni ina so in ce maka mu ko da muka ba da sanarwa cewa ya ce a je a bincika koke-koke da ake akan wasu manyan jami'a mu fitar da sunan mutum guda ko a ce wani ko wani ba mutane ne dai suke zayyana sunaye mu ba za mu ce kada a hakan ba amma magana ta yaƙi da rashawa da cin hanci da gaske ake babu sani babu sabo ko kana kusa da shi ko kana nesa ko kai musulmi ko kirista ko bahaushe ko wani kabilu ba abin da zai hana idan ta ciyo ka ba zai bari doka ta aikinta ba sannan magana ta biyu cewa wai a ce wai attorney general wato babban lauyan gwamnati ba shi da hurumi ai sai dai a je sai ba a duba tsarin mulki da doka na kasar nan ba ai wannan ofis wanda duk ya rena wannan ofis na attorney general ai watakila sai dai shi a gagazawarsa kaga ba ma a nan najeriya ba a yanzu a amurka yan shekarun nan na baya a toni general ta Amerika janet reno ita ta binciki shugaba bill clinton akan hurɗarsa da wannan monica lewinsky ah, wanda ike kuma ta yi abin nan babu sani babu sabo kuma shi ya naɗa ta ɗaya kenan yanzu haka da nake magana akwai tsohon shugaban isra'ila moshe katsev wanda yake yana kurkuku yanzu kuma attorney general babban lauyan gwamnatin na ƙasa shi ya bincike shi saboda haka wanda duk ya ce wai attorney general na najeriya da hurumi a'a mutumin da yake da efcc a ƙarƙashin sa yake da icpc a ƙarƙashin sa da ai hukumar yan sanda ma mun so samu ne su wasu ma suke ta koma saboda haka yana da duk wato mukarrabai da jami'ai a ƙarƙashin ƙarƙashinsa da za a iya bincike kowane iri shugaban ƙasa yake so a yi kuma na tabbatar maka cewa muna da tsayayyen babban lauyan gwamnati a tony general wanda yake ba mai wasa ne da aiki ba shi yasa kuma shugaba ya ce je wannan bincike. to amma ganin cewa kamar dukkan ah, sassa na bangaren zartarwa ne sai ake ta ganin cewa anya za a iya yin adalci wurin wannan binciken anya ba za a yi rufa-rufa ba saboda a rufa waɗansu mukarabai wanda ake ganin yan lele ne a idon shi shugaba muhammadu buhari to idan ba bangaren zartawa za su bincike ba ana ake so ake mu je ghana ko kuma mu je nijar su kawo masu bincike su mana a nan najeriya wai kamar hukumar yan sanda alal misali ai za a iya sata kuma doka ta ba ta karfin yin haka hukumar yan sanda ita kuma a karkashin wa take a karkashin ministan harkokin cikin gida kasar take shi kuma ministan harkokin cikin gida shugaba buhari yana ɗashe saboda haka mutanen najeriya ya kamata mu yi kanmu adalci malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya umar faruk musa ta murar Amurka a Abuja, Najeriya. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda hukumar sadarwa ta ƙasar ta gudanar da wani taro a agadas domin dawwamar da zaman lafiya a duk fadin kasar musamman a jihar ta Agadez da ta yi ta fama da tawaye a shekarun da suka gabata. Shugaban hukumar Abdulrahman Usman ya yi ƙarin bayani a cikin rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana. hujjar wannan kira wanda muka yi shine don saboda 'yan jarida su kawo gudunmawarsu don saboda a tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin ƙasar mu ta Nijar. To shi ne muka ce cikin wannan eh, yanayi ya kamata a ce 'yan eh, jarida a cikin aikinsu na wallafa labari su hankali su nazari da su san wani labari ne kamata a wallafa wani labari ne kuma bai kamata ba a wallafa. kasancewar wani lokaci 'yan jaridar sukan sha wahala sosai wajen samun labarai musamman a wuraren masu bulki shi yasa suka nuna takaicinsu a wurin wannan taron game da irin abin da rashin ba 'yan jarida labari ke haifarwa kamar yadda wani dan jarida ismail altinin ke cewa ya kamata dan jarida in ya zo neman abu a bashi don ya wallafa shi daidai wa a cikin dokar kasa akwai bayanin da ya cancanta iko ya bamu shi a zaman mu na jarida amma muka zo neman shi in ba a bamu ba sai mu bi shite shite har ya kai mu ga kabba wannan shine zai sa a kama ɗan jarida ko a walakanta shi ko a ce bai cika aikin shi ba shi ko in ci matabu wani ɗan ƙungiyoyin fara hula yana cewa bata kamata ba jami'an tsaro suna kawo tarnaki wajen hana yan jarida gudanar da ayyukansu yau su kasan wani bi jami'an tsaro su ma an ba su umarni cewa da wani bi kada ku bar yan jarida su kai shi wannan ba daidai bane saboda duk ɗan adam yana da incin ya nuna bakin cikin shi in ya kai wani wuri takan abin da ake cewa ma manifestation kenan wannan lokacin babu hukumar da adda incin ta hana ma dan kasa a cikin sari na demokrasiya ta nuna bakin cikin ta ga wani abu ko ta ma nuna ta a bangaren hukumomi kuwa da suka halarci wannan zaman taron kamar yanda magatakardan ofishin gwamnan jihar agadez malam yahya godi ya ambata mu dai ku ci gaba da zuwa wajen mu kawo gudunmuwa tun da kudin gudunmuwa kamar da shi gudunmawa ce kuke kawo mu ta wani jin daɗin mu ne tun da ba abin da shugaba ke gudu bayan fitina haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga arewacin jamhuriyar nijar to a gaida haruna mamman bako ana tare da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc karfe goma sha biyu da minti goma da wasu daƙiƙai wato karfe shida da minti goma a najeriya nijar da kamaru chadi wato karfe biyar kuma da ƙari a ghana a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga grace alheri abdu da shirinmu na gaba ya allah ya allah na hukar Allahu ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Menene duniya, menene daɗin duniya. Menene duniya, menene daɗin duniya. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bin diddigin takaddama da ake yi tsakanin wani talaka mai suna isiya kutanku na Wawal Kaza kan batun aure da 'yarsa Habiba 'yar shekaru goma sha hudu da aka sace aka kuma aure da ita ba tare da sani ko kuma amincewarsa ba. Auren da masarautar Katsina ta ce ya zaunu ko da izininsa ko babu izininsa. Ranar Alhamis da ta gabata ya kamata a fara sauraron karar da Malam Isiyaku ya shigar, sai dai bisa ga cewar lauyansa Yakubu Salabawa an ɗage zaman zuwa ranar goma sha ɗaya ga watan gobe sabili da alkalin ya tafiya. To na nemi sanin ainihin abin da suke nema daga kotu sai barista bawa ya bayyana cewa. E to abin da ya sa muka je kotu na daidai muna karan mutum shida a karan nan. Na ɗaya gwamnatin jihar Katsina na biyu gwamnan jihar katsina mai ci yanzu alhaji aminu bello masari da babban attorney general kuma kwamishinan shari'a a jihar katsina da kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina da mai girma sarkin katsina alhaji abdulmumin kabir usman da kuma yaron da shi aka daura ma yarinyar nan aure da shi wato jamilu lawa dalili kuwa shine gwamnatin jihar katsina tana da haƙƙi a ƙarƙashin doka ta kare mashi malam ishaku tanko da kuma ita habiba yarsa haƙƙin da suke da shi ƙarƙashin doka na ɗaya a tabbatar da an ƙara mai ƙarfi da ƙaimi na ilmantar da yarinyar nan a yanzu iliminta shi ne yake kan gaba na ɗaya ya kamata gwamnati ta kare mata haƙƙinta a matsayinta na yarinya 'yan shekara goma sha hudu wanda abin da ya kamata a yanzu a sa hankali a kai shine iliminta ba wai a aurar da ita ba don haka muna kalubalantar gwamna kansa domin sanda abin nan ya taso ranar biyar ga watan goma na wannan shekara mun rubuta masa korafi feji biyar akan abubuwan da muka ce mai martaba sarki ya yi a cikin maganar nan wanda kuma a cikin abubuwan da muka zayyana muka ambata akwai laifofi a ƙarƙashin doka ban haka muka roƙe shi da ya shiga cikin maganar na ya ruwa ya tsaki ya ga cewa maganar nan an gama ta kuma an taimaki ɗan kalikin nan an dawo masa da yasa amma gwamna a wannan karan a maganar yarinyar nan gaskiyar shine tare da girmamawa gwamna bai yi daidai ba saboda bai sa baki ba mu ba mu sani ba in yayi bai kira mu ba kuma ba mu san me ya yi ba mu dai mu muka yi korafin nan kuma mun rubuta masa bai ce komai ba don haka a matsayinsa na shugaba na jagora ya kamata duk abin da ya jibanci wani ɗan haƙƙin jihar katsina ko mace ko namiji ko babba ko yaro ya shiga ya ruwa ya tsaki amma bai yi haka ba maganar antony general ko kuma kwamishinan shari'a shi dama haƙƙi ne duk lokacin da za ka ƙara gwamnati ko gwamna ka sashi a ciki bayan haka shi kwamishinan 'yan sanda muna ƙalubarantar rashin sa hannu da kuma yi abin da ya dace a ƙarƙashin doka wanda wannan shi ya hassa da yi mata aure don haka muna ƙarar shi akan bai yi abin da ya dace a ƙarƙashin doka ba bayan haka shi kuma mai martaba muna ƙararsa a kan cewa a matsayinsa na uban ƙasa a matsayinsa na uba na al'umma ya kamata sanda maganan taso ya ruwa ya tsaki ba ya sa hannu ko ya shiga cikin maganar cewa yarinya na aurar da ita ba amma ya tabbatar da an maida ma mahaifinta yarinyar nan wurin mahaifinta amma bai haka ba don haka muke neman cewa kotu ta ba da izini shi da kanshi ya a gaya masa kuma a sa ƙarƙashin doka da izini na kotu na cewa a tabbatar da ya kirawo wannan yaro jamilu Lawar, ya dawo da yarinyar nan domin a miƙa ma iyayenta ita su ci gaba da tarbiyyar da ita kuma su ilmantar da ita to wannan shi ne a bayyane ainihin ginshiki da kuma dalilin da ya sa muka shigar da ƙara kenan abin da muke so mu cimawa shine ya zamanto kotu ta iya fahimtar cewa yarinyar nan ƙaramar yarinya ce ba ta kai shekarun da ya isa a yi mata aure ba ai shekara sha hudu ce na biyu mu ƙara nuna ma kotu cewa mahaifinta yana da haƙƙi a kanta idan za a aurar da ita na ɗaya dole sai da izininsa tun da ƙarama yarinya ce ko ma ta balaga ta isa muna da al'ada yanda aka yanda aka aka zayyana kuma aka sani dole ne zamanto yana da haƙƙi a kan 'yarsa ba wai a aurar da ita ba tare da sanin shi ba ba tare da izininsa ba na uku abin da muke cimawa shine ya zamanto addini ya haɗa kanmu a matsayin mu 'ya'ya da kuma dukkan ƴan uwa a jihar katsina yadda muka taso a jihar katsina addini bai zama mana abin da zai haddasa saguwa tsakaninmu ba ko kuma rashin jituwa yadda aka gama yare nan cewa ko da a ce ta isa ta canza addininta a nuna mata cewa dan ta canza addini ba ruwanta da mahaifinta abin da ake so a nuna ma yare nan shine ta rabu da ƴan uwanta da mahaifanta cewa don addini ya raba su abin da muke so mu cimawa shine a kira mu nuna cewa addini kamata ya haɗa kanmu an riga an san jihar katsina da zaman lafiya da lumana da kuma yadda muke zumunci da juna ba tare samun tsaguwa ba don haka addini ya kamata ya zama ginshiki na haɗa kanmu to wannan abubuwa muke so mu cimawa idan muka iya samun wannan da abin da muke so na gaba shine a ba da izinin cewa wannan aure ya haramta a dawo da yarinya ga iyayenta ta ci gaba da karatu. Barista Yakubu Salibawa lauyan Malam Isiyaku Tanko. To daga jihar Katsina kuma sai jihar Niger Najeriya inda a nan kuma aka kama wani dattijo makaho dan shekaru 60 yana lalata ko kuma a ce luwaɗi da ƙananan yara maza. Ga wakilin Mustapha Nasiru ba tsari da suman taɓin wannan labari. Dattijan makahon mai suna Idris Usman Bagobiri Ma'aikatar kula da kare haƙƙin yara ta jihar Niger ce ta gabatar da shi a gaban manema labarai. Barista Maryam Haruna Kolo ita ce babbar jami'ar ma'aikatar. Ta ce su biyu ne makafin da suka aikata wannan ɗanyen aiki. Akwai wani makahon mai suna Sadiku wanda ya ranta a nakare kamar yadda ta yi ƙarin bayani. Yanzu cikin binciken da muka yi sofa shi karan kashi bogabri ya yadda cewa ya yi wannan da yaran nan ya san kuma laifi kuɗi ne kuma ya ba su kuɗi duk wannan ko a cikin dokan child rights eh, law ɗin laifi ne mai tsanani wanda yake kare hukuncin da a cikin child rights law shi makarin kanshi yana da tsanani in kuma aka hada shi hatta penal code na yara under the section shi har waye shi ma eh, punishment din wannan life imprisonment ne ma yanzu za a kai maganan CID ma investigation a tura su kotu kotu ta zartar da hukunci a lokacin da na zanta da wannan makahu Idris Usman Bagobiri ya ce tabbas ya aikata luwaɗin amma kuma sharrin shaidan ne da gaske ne wannan yaushe kai wannan abu a ba a daɗe shi dai wannan wanda aka kawo asibiti ta farko ba a daɗe tsakanin da shi ba shi kuma wannan a lokacin da na gan shi wani azumin bara wacce ce ina sa ƴan uwa ta tun ta rasu ba sosai muka haɗu tare da shi ya mutar madarasa ba nuna ina son ta sosai muka haɗu tare da shi da muka haɗu tare da shi ce ina son yawon shi ke sai Allah ya haɗa jinin mu tare da shi muna tare da shi ko da yaushe kuma ɗan ya rubice ni da irin a tara su to da ta rasu shine sai ka dawo ga shi namiji kane ai ita ko can ma ba wani abu na ma ce ina son ta da aure ne ba amma yanzu me yasa kake luwadi baka san laifi ba na san laifi ne to kuma ai ka na ce shi ɗaya rubuce ne kai ganin lalura ka baka gani makaho ne kai me kake sha'awa har ka ɗauki shawara ka kama luwaɗi. to ni dai wannan abu da shaidan ne kuran Allah ya kawo a yanzu dai fadar sarkin makafin mina alhaji muhammadu rabi'u ta yi Allah wadai da halin wannan dattijan makaho inda kuma ta sha alwashin kamo wancan makaho mai suna sadiku da aka ci a yanzu yana gudun hijira a Legas. A gaida na batsari, to sai ku kasance tare da shirin domin iyali domin jin inda aka kwana akan waɗannan lamura na keta hakkin ƙananan yara. Yanzu a madadin wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da kuma barista Yakubu Salibawa da kuka ji muryoyinsu sai kuma Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sai kuma sa al'ummar Kirista su yi bukukuwan Kirsimeti lafiya da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. So ma da malamai a halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki ɗaya. wasu 'yan bindigan kungiyar taliban saye da rigunan kunar bakin wake sun kusa cikin wani gida na dan majalisar kasar afghanistan a birnin kabul suka kashe mutane biyar a cewar wata kafar yada labarai ta cikin gida da majiyar 'yan ta'addan shaidun gani da ido sun ce kafofin yada labarai sun ba da rahoton cewa 'yan ta'adda uku ne suka kai wannan harin kuma mutane ukun cikinsu guda ne ta da bam da ke cikin jikinsa a cikin wannan ginin rundunar afghanistan na musamman da suka je wurin sun yi musayar wuta sosai da 'yan ta'addan gidan wani dan majalisar dokoki ne mai wakiltar mazabar kudancin helmand mai suna malim wali shugaban kasar gambia ya jame wanda ya dade a kan karagar mulki ya ce allah kaɗai ne zai hana shi samun nasara a kokari da yake yi na ganin ya canza wato sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a cikin wannan wata madugun 'yan adawa adama baro ya doke shugaba jami a zaben ranar 1 ga watan disamba da farko shugaba jami ya amince da sakamakon zaben amma yanzu ya fara jayayya cewa akwai kurakurai a zaben don haka yake so kotun kolin kasar ta soke sakamakon zaben ya ce babu wani mahaluki a wannan duniya da zai musguna masa shugaba jami ya yi wannan furici ne a wani jawabi da ya gabatar a gidan talabijin kasar ya ce yana son ya ga an tabbatar da adalci ya ce shi mutum ne mai son adalci da zaman lafiya amma ba matsoraci ba To madalla a gaishe ka masu haro da haka Allah ya kama karshen shirin a wannan safiyar sai kuma can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin baba ya kuma keri wadda ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya kula da ake gabatar da shirye-shiryen mu da kuma injiniya John Ellison wadda ya rika masa a nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.